ce barawa kari eh, banda kana yaro ka je ka yi kana kuma ka da shi dama katangar da ta ga ita zai kuma ku je daji mai fasara yawwa masha Allah Ana lafiya? Kai ne Ali. Garanga kusa yaki ba, ni ne. Wancan alin kenan, wannan ai, wannan ai kwanda ka daura zani kai yawo. Da ai alin. Kai, lafiya ne? Da ci ne, ko kana ganin cinta? Hasha ma. Sarki ne yake neman ganinka. Ah, sorry da Allah, ya haƙuri. Yana fada? ba sarkin ba mai gari ba alo alo waye alo alo da tsohuwa da yarinya da yaro da babba da dattijo da mai mutunci da mara mutunci kai har dabobin garin nan sun san waye alo alo alo alo eh. a ina yake to yana dai son ganin ka kuma tilas sai ka ji shine na tambaye ka wani alo alo din wanne ka sani na rediyo na sani ne alo kai na raba ka da na kai ina raba ka da sharrin namiji ba ina raba ka da sharrin hannu ai kai namiji ko ba shine abin jin tsoron sharrin sa ba mace ita ce to ni kana namiji ina namiji wani me ya abin jin sharri sharrin mace ni Allah ya kiyaye ha to amma shine magana amma na fi tsoron sharrin hannu a a a kai da fatar baki to wannan ya za ka da ni eh to uban gidanka ma bai isa ba ballan na kai ka taka ni to tsoron ka nake ji taka ni Thank you. ma haka ya gani ya kyale ya aka ne ne baro ya yake ni kai na gani na kawai ne anan ba kai da alakai mana can banza da can wofi kaka bai kaka bai da karo ya iska mana na jifan ba hagwan sanin kurna mm. na na alƙanin bello eh. na na mai ta kwasara yi eh. na ibola na eh. na ba hagwan yan sanda na na alidan zaki na na dan aminu na na sisko na na kwarkwada amma banza wai nan haƙarƙari na hmm. sai da ijefan hannu su arba'in ban faɗi ba a nan goshi na ibugan sittin nan wajen awazata hmm. imin sha hudu isa munan dina imin shida hmm. tun yanzu kai da kake magana cewar in diga ce karfi ake ba a magana ya aka kuma yi haka ta faru a kare da kai ya aka ta faru haka kuma da ne ai da na yi tunani ne sarkin karfin amma na gano ni waziri ne ni kuma idan na ji ba za a yi ah uka karka ji alquran dan wallahi tallahi kaji kaga kai ba mai ma sadakar gumba abin da yake so da kai so iya fa nake eh dai mu lallaba to yanzu na ji kunya kuwa ta bayan mu a a'a idan muka bari ba zan ji kunya tunkarin yaran nan fa daidai yake daga tunkari bataliya sojoji burtai yana gaba ka je ka ce za ka tara hanya abu gurdun nan fa Allah ne yi mari wannan bai wafa ba yin sa bane shi ma abin da ke so da kai yarinya nan ba ka san fa ina san ta ba ai ko in dai gurin sa zaka sake tura ni nayi murabus ka saki ka sallame ni in tafi kwandan koma da ko. da ka sake tura ni gurin sa wallahi kwandan koma da ku ai ka samu dake mu na nan da fa nake ya za a yanzu a cin na tin yanzu wai me wai anya daga gaske kake kuwa to me hakuri gari iwaye mu je gidansu to wannan kuwa amma gudun ali eh. Ah kai Allah alƙuran ba da ka ci ubanka sosai wayo Allah Allah ta to yanzu wasu taurari na gani kamar dubu sittin war a sama ni ka zo kamar kamar ni wallahi dauka mafi cadikanci kake mu ashe gaske ne abin da kake mu na tsalle ka samu da dare kawai na ga ka ta kurin kana zuwa sai ka zauna wai haka na eh, wallahi na dauka dokar ta kake to ni ban san ma ya na zo ba oga au da Allah ka bari fa ta ta na gaskiya ba za ni gurin ba da idan na je sai in ji kunya ba eh, gani ba ni ma kuma ba zuwan zan ba dan Allah ba zan je ba to kar ga kowa kace na ji tsoro wayyo Allah bayana kai ban baka labari ba kai dai ko kace kukan baya ina da na kira ka muna cikin wayan nan eh. ai wallahi an kara ba sai ganin sa'alu sa'alu na a kaina kawai a hawa da Allah wallahi wani ya ringe zinai zile zile ta aliyu wallahi a shishar ta mun a ba kai wallahi Allah ba cikin nan muri ka dai na faɗa abin ya hasala rigim ha gurin mai gari a wai magana ba ta kare ba wallahi wai kawai ta ta shuno su alo-alo ni ni da saurayin ta <laughs> wallahi ina nan muna ba da kai suka sabai to kai ya kai da su ha ba lokacin na dinga kurma ihu a gunda babu wanda zai cece ni wallahi suka dinga suka dinga sifa mun duka nan yadda gani wallahi nan su kuntar da ni kai na a gabas Allah ya tabbata wallahi suka dinga casata suka sabe ni aka faɗa wallahi suka yi yamma da ni ka aboki na kaji jiki na suka da ne ai ai a jikin na kun da ba au ina ma ga maka dariya ba kake mun Allah ya kiyaye ga wasu na lillahi wannan daji yake ji da ban zo gurin ba da bana nan da ma dai na zo ba da hakuri ne to a ce da wasu ba na a kamar kai farin ciki ma kai da abin wallahi bana farin ciki amma dai kai dai Allah ya kiyaye irin wannan halu a garin nan idan idan ba rami mai ka rami Allah dai ya kiyaye idan har ba da kike ji ba me da dariya cikin magana nan Allah ne da ya rufa mu asiri da ban zo gurin nan ba to insha Allah insha Allah zuwa na gaba in Allah yadda zasu zo gurin nan kuma zan samu gudu kuma zan samu insha <laughs> Allah a mutu halima awo Allah kiyaye kuma ta faru Allah ya ba amin ba insha Allah wani suka casa ni kai ma sai ka ji me na jadi Allah ya tsere nan sai dai a kara mana tai wallahi na sha wahala ai bai kamata ka hakura ba gaskiya abokina ka je ka sami mai garin gaya masa Allah wallahi ba da ni ba maganar nan manya su to suna biyo ka suna duka ka inda kake zama yanzu lokacin lokacin da aka dake da agun nan waye gani shi mai garin yana lokacin da aka dake ni a yanzu to idan ka gaya masa shi bai san yadda zai yi su ai ya isa da kowa a garin ya isa da kowa a tunanin ka isa da alolo to kai ko dai bai isa da shi wani amma dai cikin da ke tsakanin da ke cikin fara mai gari tsakanin su alolo waye bai san ta a cikin garin nan ba yanzu kana tunanin idan na je na gaya masa maganar nan kamar kamar me zan ce ne kamar zan tanga tashi a wofi dan yanzu idan suka samu labarin mana sulale mai gari ga musu cewa na kawo musu ƙara wallahi unuku na su ƙara mu akwai illata ni wannan yaron nasu dai sabe eh. na ka faɗa nan sa da na kama da rike ƙugunsa wukake ne kai ina da hada bindiga mana ja kogun nasa kai haba da Allah na sha wahala Allah ya gafarta ran kai da a liga danga kusar yaki a ƙara na kawo to dan an ce bin na gaba bin Allah gaskiya ne to yau ina wajen ba dabbobi ruwa wannan dan iskan na garin nan wato alo alo ya turo yaron hi in tafi da tafi da ni ya tafi da kai eh ina zai kai ka can wajen yi jinginar da kai ka suka yashi ko me to ni ma dai ban sani ba na gaya masa ya je ya gaya mihi in Allah ya yarda zan zo sai na ga abin nahi gaba ɗaya da rashin mutunci ya zo to gaskiya ni dai na yi duka a shi dan aiken shi dan aiken to na tattaka shi gaskiya to to kuma na san wani abin zai iya zuwa ya dawo to ina ali kai ai ai kai duk ka'ida duk cika-cikan hankali da da'a ka kawo su yadda kai tunani ali ka kawo ƙara gabana ai ka gama ai ko ya fi ubansa kokari dai ni ba zai mun ba tunda duk garin nan kowa ya san ni ne dagacin dan totan kuma ba haye bane a dan totan din gada na yi to tunda ka kawo ƙara ka je kai kwanci kai kai baccin ka kai mashari ba abin da zai faru ba ka gaya mun ba ina ka gaya mun na gaya ma to je ka abun ka ko ya hu ubansa kokari zai barka dan dama ni da na faɗa idan ya ce zai dawo to fa za a yi kare jini biri jini a garin nan ba ka gaya min ba na gaya ma zakara jini ma ba za a yi ba balle wani kare jini to godiya nake eh, je ka abun ka kuma a ba ai je ka abun ka Allah maka albarka <laughs> a da an yi hankali yanzu har za a iya kawo kara. kai <laughs> Allah mai iko ka je abun ka izo i same ni ni da na gada mu lokacin da muka yi tashin mu ai ba haife su ba har Allah ya kawo muka gaji iyayen mu a sarauta muka nutsu muka yi hankali in kuma ka taka mu sai mu ajiye rauni mu yi ga gidan ne ma Zulai Zulai kai ka dinga faɗa hankali da Allah ka san kunya ta nake ji ba Zulai ka dinga daga hankali ka sa gafiya idan ka sunan yami sunan yami zaka ce

kusan ko ma babu to ba zance muka zo ba wani abu muka ko kura ya mu wannan ayyari na hankali ta dauka gidan ba gidan mu bane muka shigo kai tsaye gaba ɗaya ba yaya muna son zama aure ta za ta gan mu zo zance ko ta fito a guje har wani kewan ɗaure mata gindi na kiya dan kamar yaya za ku aure ta ku auren ta zan yi akwai wanda sai aure ta wallahi duk mutumin da ya ce ba zan aure ta ba sai in kashe shi eh, eh wurin kuma da irin hankali ce ta zama zo zance zaki zaki na wani fifike babban da mu yake fifike mu da muke a waje ke da yake a gida ke ma aure ta ba ladan ba ba ba ba alfarma ke bace ma tunda bai mai kuta baki wuce ana sa muke hannu kai min duka kake kuma ka ce sai ka kashe ba ke ciki da ake mutu ga wukan nan mai silban nan ko baki ci ba sai na aure ta kuma sai ta so ni kuma ki gaya mata duk mutumin da ya kula ta ba ni ba wallahi ya kula ajalinsa kuma ko shi kika ce ba za a yi ba za cika abin da zai biyo baya kin ji ko baki ji ni ba kin ji ko baki ji ni ba rainin hankali kiyaye sirgan mu sai na so kike kuma ina son ki wallahi Ni za ku kashe? Eh, ina jira. Mun kashe mage? Ni? Eh, ke da mage mu kashe ki da mu kashe ki mu kashe mage duk ɗaya ne. Ba da Allah ke ya na zai ke abin da nake ga ya miki ke nake bala'in na ba ni ba ci. Ta bala'in da zaki je ki dauko mana sai bala'in su alo alo zaki je ki yazo ya ce yana son ki saboda Allah duk mu samarin nan na duniya. Ba ki da kawaye sai su alo alo har yi soyayya ta shiga tsakanin ku. Ni ba wallahi ban san su ba. Ina rekawa ba kawai na ganshi. <laughs> Wallahi gurin mai gani. gari wallahi zan je kai kara ba zan yi wannan bala'i da masifa <laughs> faɗa maka jiya ina leƙowa kofar gidan na ga wancan tsiran nan wa wannan wajen wanda ake ce mai alo alo mahaukaci mai zama a bayan gari din nan nan yankin ganshi ina leƙowa kawai sai na an taya gida da gudu ya biyo ni har cikin gida saboda tsabar shi ah, da hankali wai daman ba wucewa zai ba wajen ke zo har cikin gida ya zo wai waje na ya zo wai tsabar marenin waye wai ni yake so kuma ka san me ya zo ya ci min mutunci ya mahaifiya mahaifiyata mutunci wai kuma sannan duk wanda ya ƙara gani na da shi shi kaɗai ne wai majina a garin a cikin gidan yake faɗa haka a cikin gida ba ki ɗau taɓarya kin faskara maka kai ba su biyu fa suka zo su bin ba da shi da wannan karar nasa ba shi eh to ya taɓo wa kansa wai shi wannan mutumin yana zaton wai duk garin nan tsoronsa za a dinga ji ne bai san ni ba kenan ko alin ba na wasa ba ne ga dangau kusar yaƙi shi yasa na faɗa maka kaga gwanda a tara abin tun kafin ya je wani waje ni zan je in tare shi ai dan kuma ya ga babu namiji a gidan ne ya raina ku shi yasa yazo ya shiga har cikin gidan ya shiga ma kenan har cikin gidan ya samu tana daka har ciki ya shiga raina ku yayi zan maganin abun kuwa bari magariba ta yi ai na san inda yake zaman shaye-shayensa can bayan gari a can yanda ka san ma ma ku ba bayan gari ba tunda da ya taba ki ko dal zai je kin san dal kuma har da cewa ko wai zai kashe mahaifiyata kuma sannan duk wani wanda ya ji labarin shi saurayi na ne ya bakin ciki yake yi shi uwarsa da ubansa sun mutu ba shi da kowa dan iska ne mu garin nan ma uwarsa haka ta ba ba ubansa haka ta shi kuma wannan karen nasa ma mai gari ya faɗa tsinto shi akai to isa kullun yana nan yana yawan haushi wato kawai dai ni har raina ma ya dan ɓaci wallahi kai ina so na ai ke ma ba na son garan shi ya ɓaci ne to shi ke da ni raina amma dai umma bata bata tsorata ba ta tsorata mana sosai cewa fa wai zai kashe ta shi kuma dan iskan na hadda cewa wai akwai wata wuka mai baki ne ko mitsi ƙarya ike yi burgar banza ce dan aji tsoronsa a garin yana tafa sololo salalo salalo ka ji yadda na tsorata da ya ce wuka kuwa ga ƙwarama jin in samu su in sanar da su yankin san abokanai na ne su ba na iya yin komai sai na gaya musu su ɗan eh zan je in ja kunne idan ya ƙara sakewa hanya ma ya daina mabiwa ta nan tunda shi ba su da gida a nan a wajen gari suke suna can daji a zaune zaman su a daji mana ya daina shigowa cikin gari kawai bai na uwa yanda ka san dodo haka fuskar sa take ke ma me kai ki na lekuwa me kai ki na lekuwa da kika ji na zo aikin san muryata sai dai ba kauna ta ke ba yasa daman can kawai baki samu riyata ba yanzu zaka ce ba na kauna a ah, to ba ga shi wani yayi sallama ba to dan ya hakuri dan yi dariya yi amma dariya ba zan yi ta da karfi ba fa gaskiya haba sai <laughs> ke ma kin ji suna faɗa yan fim din nan shine ke ma kike wani faɗa su yi ko me su yi ranka ya daɗe. To ya kamata duk lokacin da aka ce an yi rashi. Eh. Mu yi kokari mu je. Gaskiya ne. Shi ne tsarin martaba. Sarkin daji da sarkin sarkin gida da sarkin daji. Da kyau yi bayani yadda ya dace. Ni ma gani an zo kasa. Waye sarkin gidan? Kai ne. Sarkin gida. Ya sarkin gari ne ba sarkin gida ba. Ai ka tsara sarkin gida ai karamin mutum ne. Kwarai kwaran ka daɗe. Me gani kake ga haka kake tuhumar sa wai ina za shi? Eh an gaya masa. Nan fa duk duk ikonsa ne. Birni da ƙauye. da daji duk nasa ne. Wa mu nuna ba ikonsa sa bane ba. Shi ne munafikin da yake idan na zo ka kan zancen gado na a bani kayana shi yake munafunci kuma yarinya na so zan aure ta da me zan aure in ba bani kayana. Ba maganar zalai bace. Eh ita ce. An gama. An gama ta zama matarka an gama ba wani abu. To a gama idan shiga hurin ya. A yanzu kan ko bai shiga ba ai ka shiga nasa. Hmm? Samun ruwa uga. Tashi waɗannan ba sau'in ka bane tashi. Ruwar ruwa ce. Ibriti dai? Amma me za ka tafi kowane barka ne? Ba da kai. Muna wai tunanin me kake yi? me kake sa ka a rayuwa dan wa'annan yaran alolo alo za ka tsaya kana wani bata ka kana wani zillimi da wani damuwa a zuciyarka na bogaji kenan kai na bogaji abinda nake so ka gane ina tunanin ran da za ka yi ni gaban hukuma kowa ya san hukuma kuma ina da wanda ya fi ni ina da wanda zai iya hukunta ni kuma na hukunci ya zaune wannan yaro kai ba abin da zan boye maka kuma kai ba wanda zan boye ba wani wannan yaro alo da kake gani mm. kusan zan ce akwai wani abu a cikin dukiyarsa wanda na hallakar wanda na narkar wanda idan daure ni za a yi wallahi har sargar da take jikina za ta kare ta narke dukiyar ba ta dawo ba hmm. ai na bogaji in ka ga na shiru in kaga na yi shiru a ba bogaji a ba bogaji wai yalla bai tambaye ka ko ne fa kai ne fa hukuma har kuma kai shayin ka je gaban wata hukuma akwai hukuma ta wuce ka ai babu ita ka daina damun ranka ka daina kuma daga hankalinka kaga dan kana karkashi na ne kake wannan magana kake ziga ni baka so ka kafi shi na amma ana dauke ni ana dauke ni na minti goma bayana ma ba za ka bu ba ehe ni na san me yake damuna na bogaji ka banni kawai da abin da yake damuna duk inda na kai da zafin kaina ko da na je gabansa ban yi san motsa ba kuma ka san wannan akwai mai anguwa akwai dagaci akwai sarki akwai waye akwai waye na gaba da gaba na gaba da gaba a nan ne nake mulki a dan tota na shiga birni mai mulki ne ni na yi magana mana amma ni yalla bai ba dan ba dan ba sai in ce ka bani kunya ina take kunyar wallahi ina take ba ni kaya ta tunda na baka wallahi ka ba na ce ba ni ita a ba sai na baka ba ai kamar kai mai gari wanda ya zama kai ne mai gari kuma kai ne hukuma har yaushe zaka zaka da wani shakka wata hukuma kaga ni fa ba irin jahilan masu garin nan bane da zaka loba ni ehe ni ba jahilin mai gari bane za a kai ni a baro ni wata daya. ko sanayar garin kwaki ɗaya ba za ka iya kai wa iyalai na ba ka bar ni kawai na ba hanyar da zan bi na warware abin da yake damuna dillalin yaro shi ya san darajar wada ni ba a ni ba wani iya shege da za a mu na riga na ci abin yaro yaro ya tada hankalinsa dole hankali na ya tashi dole hankali na ya tashi tada hankalin nasa na banza tun da kai hukuma ne ina ne wani tashi hankali kai ne da kake so ka daga hankalinka ka eh, kuma nuna damuwarka gaskiya ne har yaushe amma ka manta wata shekara ina ajiyar zakara aka baka imutu kwanan ka nawa hannun yan sanda ba shi da rai ana da kiwo ba eh. wallahi sanni da da zuwa lafiya na gajiya yaya kuma gida yaya fama da jama'a wallahi lafiya nan zulai lafiya kalau dama eh, wata matsala ce take tafa da ni a'a wannan magana ce tamu ta manya ai kin ga ba sako ne ba ban kuma turo na bokaci ba ni na zo da kaina to abin da yake tafa da ni yarinyar nan zalai nake so a aura wa alo yaran nan alo alo idan zai yiwu a bashi ita sai dai ka san dai an riga an mata miji Ko na riga na san kana da masaniya a kai kai ma kuma sai ka ko wannan abu to zama lafiya dai ya fi zama ɗan sarki dalili na ya fi naki shi yaron nan da yake faɗa wane ne mijin wannan yaron ɗan gidan ilu gwanin jaki aliyu za ki ce ali yawwa ali ali ali to shi ali mm. ai shi ma mahaifinsa amini na ne kuma duk abin da in ce in yi dole yi to mm, saboda haka zan kira shi fada zan ce ya janye maganar aurensa da zulai eh? ya janye maganar aurensa da zulai sa'idan ki ana waras mai garin dan totan ne ba sako ba ni nake magana dagaci na 49 abin da yake so in gaya miki auren alo alo a wajen yarki zulai shine mafi alkhairi a gare ku tsada ya gafarta mai gari abin da yasa gani ne ni ma kaina nan ba ai mun auren dole ba barantana kuma yadda na tsugunna na haifa yau shi yin mata auren dole saboda Allah tunda ba mun ba zauna mata ba a ɗakin ta ko kar ki kawo min kitabin ra'asi kin ji ko sako na yau aike ne na zo nke eh, alfarma fan zo ne ma mai gidan nan idan ina da rai za mu ɗaya biyu ne da shi ke har za mu sa in sa da ke kina cewa auren dole auren dole na ce a yi mata an ce abin da babba ya hango yaro ko dutsen yaro ko ya hau dutsen da zai hango ne ko ya hau goron dutsen da dana ya hau ya je ina zai hango ne na ce miki na ki yi hakuri a bata alu alu kina kamun wani magana kin mata miji kin mata miji ni ne na yanke wannan hukunci ki shawarci yarinya yauwa kuma ta amince ki amince ba kuma zan zauna da ita mutum kai da Allah ki dakata ni ban isa ne hukunci a gidan nan bane ka isa to na yanke hukunci alo alo za a bata kan na ƙara jin wata magana makamanciyar sabanin abin da na gifta ya ina magana kina kina kina so haki zage dan na taka na zo nan da kanki ba sako ba karki kuskura na yanke hukunci alo alo za ta abu zan je kira aliyu da kansa har majalisa ta inda nake zama ce ya janye kuma dole sai janye kuma na maki daga nan zuwa azahar zuwa azahar kafin lada lada ne kiran sallar azahar ki zo min da amsa Ba ni wannan mulkin kama karya ai ba da za a yi. Idan kana iko da ado da da ubanta ai kuma ya kuma da ni zan yi ita zan yi iko ko saboda kai ka kai ka haife ta ba wanda zai zai mulki ta ma kare ai mata auren dole wallahi dan kana mai gari ka kore mu daga garin ina aliyu